Bismillahir Rahmanir Rahim. Bakar inuwa. Babi na 47 wanda kuma shine na ƙarshe insha Allah. Haka kuwa akai. Ramadan ya tattara ƴaƴansa da matarsa suka wuce ƙasashen duniya shakatawa. Bayan sun ɗan zazzaga suka ya da zango a ƙasar Amerika inda ya fi wayo. Sun samu tarba ta musamman ga abokansa da abokan kasuwanci. ciki har da Sultana da ta yi haƙuri yanzu haka ita ma yaranta biyu da eji. Rayuwar Amerika rayuwa ce da Rauda da Ramadan ba za su taɓa mantawa da ita ba, don kuwa ta riske su ne ba tare da hayaniyar komai ba. Kasancewar a baya harkokin mulki na yawan cinye lokutan su. Yanzu ko idan yaron suka nemi shiga musu hanci ma tuni suke tattara su su aika gidan Eji ko Mufid ko Sultana. Babu abin da suke sai murna ƙara'in su da ba su samu damar yi a baya ba. Duk da yanzu kam akwai nauyi na 'ya'ya da canzawar abubuwa da yawa na rayuwa. don kuwa dai da gaske Rauda ta koma 'yar lokuta kamar filin Abdul. Shi kansa mai gayya da aikin kibar yayi har da tumbi da ke tabbatar da shekarun kuruciya sun fara nisa a gare sa, don kuwa 45 yake tunkara yanzu, yayin da Raudan sake tunkarar 28. Amma yadda ta buɗe ta zama babbar mace sai ka ce ta kai 35. Mace kenan ai da zarar ka haihu kuma ai sai dai addu'a. a kai ko baka haihun ba in har aka ce an wuce shekarun nan na ƙuruciya sai san barka watan su biyu kenan da baro gidan gwamnati suna dawowa daga amerika suka sake dawowa taura house Dan Ramadan bai da sha'awar zama wani gida daban sai cikin famili shi. musamman da yanzu gidan ya koma iyayensu ne kawai, kasancewar kowa ya yi aure. Ƙannansa don Munnira ma dai Allah ya iyakance mata ta yi auren zuwa yanzu, haka ma ta yi ita ma, sai jikoki idan sun zo musu hutun wiki'en shi ne namiji, dole 'ya'yansa ne za su kasance a gidan permanent, don haka ko a yanzu ba da wani ra'ayin gina gida ko saye balle tunanin komawa, ita kanta yau da nan ɗin ya fi mata daɗi tunda tun usul ta rayu ne a cikin family house wasu abubuwan sun canzu wasu ko Allah da ya halicci bayansa a kansa kawai ke ka iya canza su don kuwa har zuwa yanzu babu wata shakuwa tsakanin Rauda da Gimbiya Sa'ada sai dai tana nuna son sa Abdul kam hakan ya sa Rauda ba ta jin komai a ranta tunda dai sa Abdul jininta ne ya wadatar son su ya zama kauna tsakaninta da surukar tata mai murɗaɗɗen hali sosai baffa da anna tsufa ya sake baibaye su dan ya fandama tana fama da jinya a yanzu haka ma inna ta hutawa Allah ya mata rasuwa yayin da shi ma malam dauda ke fama da ciwon hanta sakamakon shaye-shayen sigarinsa rauda tsaye take akan maganinsa amma al'amarin nasa dai sai addu'a kawai a bangaren sa hajiyar birni ita ma dai tana fama da kafa sosai Dan ta kai yanzu ko ina ma bata iya zuwa har ƙasar indiya da ta sa aka fita da ita ta ga likita sai dai an samu sauki amma ba a warke ba abinka da har da tsufa hajiya mama ma ta koma gidan mijinta na farko hakan asabe na zaune lafiya da mijinta da 'ya'yansa don a yanzu haka ma shirye-shiryen auren babban ɗan alhaji sagir dogare da yasmin ake yi. saboda sun daidaita kansu babu abin da Asabe za ta ce da Allah ita kam sai godiya ga su Fatisa na zaman su lafiya a gidan aurensu su ma da yaransu abin sha'awa ta ga ribar yin tuba na gaskiya da dogaro ga Allah da mai da dukkan lamura a gare sa ga 'yan prison kam sai mu ce Allah ya ci gaba da raba mu da halayya irin tasu ta masu son zuciya wasun su bakin ciki yasa zukatan su bugawa tuni sun bakunci lahira dan kuwa da ransu ga Ramadan na mulkin kasar naya amma ba su da iko ko ganin sa sai dai su karanta a jarida wanda suka kai labari ko yadda ya sauka cikin salama 'yan ƙasa na kuka da begensa ya mungon haddasa musu ciwon zukata a dalilin hawan jini su ma suka ce gagarin kuna irin su bishira hamada da suka rage da rai rayuwar kawai ake cikin baƙin ciki da jin gara ma a mata a huta da kallon wani takaicin da baƙin cikin rayuwar dan a yanzu haka an ta hanna fama take da jinya sakamakon zabtare kafa da ta yi da fatanya wajen yin aikin kansa ta shige ta har prison ɗin Rauda ta kai mata likita na zuwa duba ta lokaci-lokaci don su Asabe kan je Boston nata. Ita ma Rauda ta taɓa zuwa sau ɗaya lokacin suna kan mulkin. Bishira Hamada wai za ta kashe Rauda. Aiko ta ci duka ranar hannun jami'an gidan prison ɗin. Daga lokacin Ramadan ya hana ta zuwa ta kuma bi maganar mijinta. Bata sake zuwa ba sai bayan saukar su ta je har da yara suka duba an ta hannu ɗin saboda jikin yayi tsanani sosai. a huta ma dai komai alhamdulillahi idan ka cire ciwon malam dauda da ke fama da shi duk da dai yana samun kulawa alhamdulillahi sai dai rasuwar inna da ta gittace ta girgiza kowa har rauda da ramadan da ma jama'ar taura family duka sun mata halacci sun je har da gimbiya sa'ada a karo na farko hakan ya marau da daɗin don bayan sadakar bakwai da ta dawo har ɗaki ta je taima gimbiya sa'ada godiya rasuwar inna bai fi da watanni biyu ba fulani matar rasu nan ma dai sun girgiza suka ɗanguma masarautar bina inda su aina da ke zaune yanzu a masarautar ita ma dai tana fama da ciwo saboda abin da abokan aminu suka yi mata tun wancan lokacin ya fi taɓa ta don ta san dai fulanin ce kawai ta rage gatanta ƙanwar ta zalfa tun da ta samu ta aure ba wani zuwa take ba sosai sai hadimai ke ɗawainiya da ita saboda tsoron fulani yanzu ko babu fulani sai abin da Allah ya yi kuma kenan tunda hadiman ba tsoronta suke ba kamar da idan ta zo take taka su kamar ita ce ta halicce su babanta ko tuni ya yi aurensa yana zaune lafiya da matarsa don har ta haifa masa yara biyu maza kyawawa da yake ta alfahari da abinsa zulfa dai na tare da shi da matarsa don ta ɗauke ta uwa ita babu ruwanta cikin sauri-sauri take ƙarasa shirin nata ta yi matuƙar kyau cikin ɗanyar shaddar da ta ji wadataccen aiki sosai ta zama babbar mace da duk inda ta gitta dole ne a bata girma ko don yadda take cika idan mai kallo kwalbar turaren hannunta ta ijiye tana mai juyawa jin an buɗe ƙofar ɗakin ba ta yi magana ba sai dai ta tsira ma kyakkyawar yarinyar da ba za ta wuce shekara hudu ido ba ganin yadda take ta famar tura baki gaba cike da shagwaba sanin halin diyar ta ta ya saka ta takowa a hankali gare ta ta amshi bawul ɗin hannunta tana kallon abin da ke ciki zimi ya faru sake ɓata fuska yarinyar ta hawaye na ciko mata a ido ashugaba ta ce mami ba dadi ba ne da salaha suka cinye mun kai da ta dafe a zuciyarta tana tunanin yaya za ta yi da ramadan a gidan nan ita ko a kan cin nama ƙoƙari take duk yadda za ta hana shi ci kamar yadda likita ya saka masa doka shi ko ya san duk hanyar da zai biya cisa. komai bata ce ba ta kama hannun zainab suka fita kai tsaye falonsa ta nufa inda take jiyo iriniyar jidda da sarake nan su abdul sun wuce islamiyya zai din ma dan bata da lafiya ne bata je ba ita ko saliha ganin ziba za ta ba ita ma ta makale kwance yake a tsakiyar lallausar kafet ɗin falon jidda da saraki na ta tsalle a kansa tun kan ta kamshin ta ya sanar masa saraki ya sauka daga kansa da gudu ya nufe ta ɗaukarsa ta yi tare da sumbatar kumatan autan nata shi ma ya sumbace ta da faɗin i love you mami i love you too darling ta faɗa cikin shafa kansa tana murmushi fuska duk da ta ɓata tana hararar sarakin hakan ya sa ramadan faɗaɗa murmushinsa tare da sumbatar goshinta ita ma ce i love you sweetheart dariya duk da ta sanya ta runguma dadin nasu tana faɗin i love you too dadin mu Rauda da ke kaiwa zaune ta yi murmushi da girgiza kanta, sai kuma ta ɗan taɓa baki da faɗin. Duk mai kishi da auta na dai zai rame a gidan nan. Tashi zaune Ramadan ya sosai yana murmushi shi ma, idansa akan matar tasa. Dan kwalliyar ta, ta ta tafi da shi sosai, kai ka ce wata anguwa za ta. Ido ya kashe mata cike da salo, yanda yaran ba za su gane ba. Ita ko ta harare sa tana nuna bawal ɗin hannun zai da ke taɓa ta fuska. idanu ya waro sosai tare da miƙewa ya koma saman kujera idansa a kan zi zai yaushe kika fara gulma a gidan nan mai kika je kika ce cikin shagwaba zi ta ce dadi ba kai ne ka ci mun dambun nama ba da salaha kuma mami ta ce in dai ka ci na faɗa mata sake waro idanun ya akan rauda ustaziya wannan haɗin faɗan fa fuska ta ce masa sosai a hankali ta ce don allah ka daure ka bi dokar dakta yaushe ka gama shan wahala shiga ɗinka a shekarar nan kullum sama yake ba ƙasa ba please nurilla murmushi yana kau da kansa ko na ci ko ban ci ba zan mutu ne fatina me zai sa ne ta azabtar da kaina wajen ƙin cin abin da nake so komai ina bin dokarsa ai amma ba zan iya ƙin cin nama ba gaskiya ido kawai ta tsira masa kamar za ta yi kuka don ita kan bata san ta ya za ta masa bayani ya dinga fahimtar ta ba su fana da shiga amma da yake suna bin doka nasa bai tsanani ba shi ko sam ya ki daina cin nama gashi baya masa cin sauki in har ya samu zai masa cin tuwo ne kuma in zai ci safara na dare ba zai gaji ba ganin ya ƙi yarda su hada ido ta ɗauke kanta tana duban zi da tuni ta ajiye bawul ɗin naman ta koma tsalle-tsalle tare da su saraki. zai ina salaha kafin zai ta amsa jidda ta amshe da faɗin ta je wajen gireni mami kowa a gidan ya san a gidan saliha yar ɗakin macin don ita da dawud abbati ma ba sa kwana ko ina sai can hatta kayan sakawar su kashi biyu bisa uku na can ita koji take da su kamar me abdul kuwa na gaban goshin anna ne kowa ya sani cikin ɗan sauki numfashi rauda ta ce ok zai ki ɗauka bawal ɗin can na saman dainin ku je har auta a kai ma gireni ai an kai ma Annana ta ko iya abdul ya kai mata da za su je islamiyya cewar jidda suna fita da ta miƙe ta koma kusa da ramadan da ya mai da hankalinsa akan labarai da ake nunawa a tv wai fushi kake dan na ce ka daina cin nama hararar ta yi ya ɗauke kansa da sauri ta taro fuskarsa cikin hannunta ta hura masa iska ganin zai limshe ido nurin lafilis ka fahimce ni rayuwarka na da muhimmanci a gare ni da yaranmu da ma duk jama'ar gidan nan ina fatan yadda su baffa suka ga yaran mu mu ma mu ga yaran su abdul a duniya please sweetheart i love you more murmushi ya sakar mata mai sanyi shi ma ya tallafo fuskar tata shanyayyen idanuwansa ya zuba mata my heart beats kin yi kyau karamar harara ta sakar masa ganin zai kautar da wancan zancen ta buɗe baki za ta yi magana ya manna leaves nashi idanu ta limshe a hankali kamar yadda shi ma ya limshe nashi ta san kuma ƙarshen maganar kenan don haka yake mata a duk lokacin da ta ɗauko masa irinta sun yi matuƙar nisa a faranta ran juna sallamar su abdul ya ziyarci kunnuwansu a hankali rauda ta janye jikinta shi ma janyewar yayi ya kwanta jikin kujera yana mai lumshe idanuwansa da shafa kansa sai da ta saisaita kanta ta ba su izinin shigowa kamar yadda suka hore su a natsa matasan samarin uku suka shigo cikin fararen kayan yunifom a natsa suka gaishe da iyayen nasu abdul dan shekaru goma sha ɗaya da hankalinsa ke kan dadin su ya kai zaune gefensa cikin damuwa dadi baka da lafiya ne murmushi ramadan ya saki a hankali ya shafa kan abdul yana kokarin ta kansa muryarsa a dasashe kamar wanda mura take son kamawa masu sauraro bari mu leƙa shashinmu na tallace-tallace mu karɓi wannan saƙon kafin mu ɗora da labarinmu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. Wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske. Ina ‘yan mata, ina kuma zaurawa, wannan damar ku ce. Ina ‘yan matan da suke buƙatar yin aure, amma mazajen aure sun musu wuya. Ina budurwa, ina kuma bazawarar da take da tarin samari. amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin, amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaren haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaren haɗi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 sannan idan har kika yaudare ni kika karɓi magani na don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su ban yafe miki ba barkanmu da dawowa daga shashin tallace-tallace bari mu ɗora da labarinmu saka gaishe da iyayen nasu abdul ɗan shekaru goma sha ɗaya da hankalinsa ke kan dadin su ya kai zaune gefensa cikin damuwa dadi baka da lafiya ne murmushi ramadan ya saki a hankali ya shafa kan abdul yana ƙoƙarin saisaita kansa muryarsa a dasashe kamar wanda mura take son kamawa ya girgiza masa kai lafiya lau nake mai son kawai dai ina jin barci ne abdul ya dan murmushi cikin natsuwarsa kamar wani babba ya ce oh dadi babu kyau barcin la'asar fa ai ba zan yi ba mai dai ku je ku canza kaya ku yi alwala ku jira ni muje je masallacin a kira auta ma yana sashin gireni ya maganar yana shafa kan abbati da alhaji karami da suka lafe masa a jiki su ma ake dadin mu Abbati ya faɗa cikin ƙiriniyarsa, don kamshi dai babu sauƙi ne, yanzu ma shirin nasa na da nasaba da dukansa da rauda ta yi, kafin su wuce Islamiyya, saboda ya yi faɗa da Alhaji ƙarami. Suna fata Ramadan ya duba rauda yana murmushi, kin sa Abba na duk ya yi laushi kamar ba shi ba. Murmushi dai ita ma tana ƙoƙarin miƙewa. da ban masa haka ba da yanzu da gudu zai shigo mana kuma faɗan har islamiyya za a je ana yin don nacinsa ni kam dai idan ya biyo darin abba malam dauda wahala zai ci dariya sosai ramadan ya yi tare da kamo hannunta ya maida ta ya zaunar rungume ta yi cikin rada da sakar mata kis a gefen wuya muje daga ciki ke ji wani labari cikin dan waro ido da tura kansa kai ya ramadan sallah fa ka ce ma yara za ku wayo na musu ai dan ba zan iya sallar nan a haka ba kuma da sauran lokaci ai wai me yasa kake min haka ne duk sanda ne kwalliya ta sai ka bata ta yi maganar murya a narke cikin shugaba. tukwici nake badawa a tun da dama ne aka yi mawa za ta yi magana ya sake rufe mata baki ya hana ta babu yadda ta iya dole ta amshe su hannu biyu daga ƙarshe suka shige bedroom hmm so mahi saurari. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon karanta muku wannan littafi na bakar inuwa wanda Bilin Abdul ta rubuta. Ni kuma da na karanta ba sai na faɗi suna ba kun san wace ce nake muku fatan alkhairi. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kada dai ku manta da danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye mu da zarar mun dora. mun gode ina duba comments naku muna jin daɗi sosai da comments naku alhamdulillah mun gode mun gode sosai Allah ya bar zumunci sai kuma mun sake haɗuwa da ku a wani sabon littafin insha Allah ta ku har kullum <clears throat> Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina amarya, ina uwar gida, ina kuma ‘yan mata har ma da tsofaffi. ina waɗanda breast ɗinsu ya lalace wato mai gida welcome to wannan damar ku ce domin ga wani ingantaccen maganin gyaran breast wanda duk lalacewar da nonon ke yi in dai har kika yi amfani da wannan maganin gyaran breast ɗin to tabbas zai dawo miki da dukkan wani martaba da kima ta breast ɗinki za su ko su tsaya kyam tamkar na budurwa ina wanda suke complain akan cewa sun yi maganin sun yi maganin har sun gaji To wannan shine uwar gida share hawayenki. Uwar gida, kada ki sake, kada kuma ki bari breast ɗinki ya lalace domin shine martabarki da ƙimarki a idanun mai gidanki. Ba ki da mai gida welcome, da me za ki dinga wa mai gida welcome da zarar ya dawo. Wannan abin shi yake ɗebe hankalin mazajenmu zuwa ga 'yan mata. Ko da a ce breast ɗinki ya koma tamkar slippers ne, to tabbas idan kika yi amfani da wannan maganin breast ɗin, zai tattaro dukkan wani martaba da kimarsu su tsaya cak tamkar na budurwa ko in ce tamkar za su tsole idanu. Wannan maganin gyaran breast ɗin an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa domin ba maganin bature ba ne magani ne ingantacce na gargajiya wanda manyan likitocin gargajiya suka sarrafa shi ba shi da illa ko kaɗan. Sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin gyaran breast ɗin, za su iya tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma za ku iya tuntuɓar manajana Akan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili.